Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu raran ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Alhamis 17 ga watan Mayun shekara ta 2018. Ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da mai na Muhammad da masu ran abokan aiki ke farin cikin kamuk wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai. Koriya ta Kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza a shirin da take yi na taron da aka shirya yi tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da shugaban kasar amurka donald trump miliyoyin mutanen kasar burundi da ke afirka ta gabas na jefa ƙuri'a a yau a wani zaɓe da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba pierre nkurunziza To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta bayar da sanarwar kashe wasu 'yan Boko Haram da kubutar da wasu da aka yi garkuwa da su. Ɗunguwan jami'an sojan Operation Lafiya Dole da kuma na ƙasar Kamaru ne suka samu wannan nasara na halaka waɗannan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin goma sha biyar a wasu farmaki da suka kai a kan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana takaicinta game da abin da ke faruwa da al'ummar zirin Gaza. Firaministan Nijar ya taɓo batun halin da ake ciki a zirin Gaza biyo bayan kisan da dakarun isra'ila suka yi wa falasɗinawan da ke zanga-zangar adawa da matakin amincewa jerusalem a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila haka kuma za mu ji nasihar ramadan daga bakin malam sunusa ahmad kutama sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka koriya ta kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza a shirin da ake yi na taron da aka shirya yi tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da shugaban kasar amurka donald trump bayan koriya ta arewa ta yi gargadin cewa watakila ta janye daga ganawar kan matsin lambar amurka na cewa sai ta ga bayan shirinta na kera makaman nukiliya Majalisar Tsaron Ƙasar Koriya ta Arewa ta bayar da wata sanarwa yau Alhamis inda ta yi alkawarin cewa za ta tabbatar da ta ci gaba da cuɗanya da dukkan masu faɗa a ji a biranen Seoul, Washington da Pyongyang don ganin cewa an yi taron kuma an yi shi a cikin halin mutunta juna maganar ko za a yi wannan taron na ran biyu ga watan yuni ko ba za a yi shi ba ta kunnu kai ne jiya laraba biyo bayan kalamin da mataimakin ministan harkokin wajen koriya ta arewa na farko kim yen wen ya yi cewa gwamnatin koriya ta arewa za ta sake tunani ko za ta halarci taron idan amurka ta ci gaba da nacewar sai koriya ta arewa ta wargaza shirinta na nukiliya shugaba trump ya gaya wa manema labarai a fadar white house jiya laraba cewa amurka ba ta samu sanarwa ko za a zauna taron ba ko ba za a zauna ba haka kuma trump ya ce har kwanan gobe amurka za ta ci gaba da nacewa akan lalle sai an ga bayan makaman nukiliyar na koriya ta arewa Miliyoyin mutanen kasar Burundi da ke Afirka ta gabas na jefa ƙuri'a a yau a wani zaben da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba Pierre Nkurunziza har tsawon wasu shekaru sha shida daga yanzu zuwa shekaru a 20,034 mutanen da dama sun tsaya a cikin dogayen layuka da ke wajen rumfan zaben a birnin bujumbura da kasar baki daya domin kada ƙuri'unsu wa'adin mulkin shugaban kasar a yanzu na shekaru biyar biyar ne amma kwaskwarimar da ake son a yi wa kundin tsarin mulki zai baiwa shugaban ƙarin shekaru bakwai akan karagar mulki kundin tsarin mulkin kasar ya baiwa kowane shugaba wa'adin mulki biyu ne kawai amma ana ta ganin cewa sauya dokar zai baiwa nkurunziza damar ya sake tsayawa zaɓe har sau biyu nan gaba shi dai shugaba nkurunziza wanda tun shekarar 2005 yake kan kargar mulki an sake zaben shi ne a karo na uku a shekarar 2015 abinda ya saba wa dokar da ta tanadi yin mulki sau biyu kawai wannan matakin yana cikin yarjejeniyar da aka rattabawa wa hannu don maido da zaman lafiya a shekarar dubu biyu wanda ya kawo ƙarshen mummunar yakin basasa da aka yi a lokacin wanda akalla mutane 1,200 suka rasa rayukansu yayin da wasu mutanen burundi fiye da 400 suka yi gudun hijira daga ƙasar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ta ce barkewar cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo ya yadu zuwa wani birnin kasar abinda ke haddasa fargabar wanzuwar cutar mai hallaka mutane. An tabbatar da bullar cutar a cikin ɗaya daga yankunan da aka keɓe na musamman daga garin Bandaka mai mutane fiye da miliyan ɗaya wanda kuma yake a arewa maso yammacin lardin Equateur. Bandaka na da tazarar kilomita 150 daga yankin karkarar Bikoro inda a nan ne a bullar cutar ta samu asali a wannan watan shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus ya ce wannan al'amarin abin damuwa ne a yanzu dai hukumar ta ce za ta aika ƙwararru talatin zuwa birnin bandaka don su nazarci lamarin to labaran kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla wani babban kusar wani babban kusar majalisar ɗinkin duniya ya la'anci wulakancin da ya ce ana yi wa ma'aikatan ba da agaji na ƙasa da ƙasa da ke aiki a ƙasar sudan ta koriya a ƙasar sudan ta kudu wanda ya ce hakan na hana a yi ya ce hakan na iya hanawa a kai agaji ga kusan mutane miliyan bakwai masu bukatar agajin mark lowcock wanda shine karamin sakataren hukumar kula da ayyukan bada agaji na majalisar ya ce a cikin watanni biyu kacal da suka gabata ma'aikatan bada agaji guda hudu aka hallaka aka sace wasu kamar goma a ƙasar sai dai ga alama ƙididdigar tashi bata hada da wasu ma'aikatan ba da agaji da aka yi awon gaba da su ba a garin yangiri na gabashin ƙasar lokok wanda ya ziyarci sudan ta kudu a cikin wannan makon ya ce da gwamnatin ƙasar da ƙungiyoyin 'yan adawa ba wanda ya ɗauki wani mataki na ja wa mutanensa birki wajen hana su toshe hanyoyin hana ma'aikatan ba da agaji kaiwa inda suka tasarwa. Prime Ministan kasar Malaysia Najib Razak wanda inda aka fitan nan ko da wasa baya tunanin a cewa hukuma za ta iya taɓa shi ya shiga halin tsaka mai wuya bayan da ya sha kayi a zaben da aka yi kwanan nan sai ga shi yanzu kuma yana fuskantar tuhumar laifin cin hanci da rasha wanda 'yan siyasan da suka haɗa shi a zaben suka shigar da sanyin safiyar yau alhamis ne 'yan sandan malaysia suka afka cikin gidansa suna neman takardun da ke da alaka da zargin da ake mushi na cewa yana da hannu a wata mundahana da miliyoyin daloli da ta shafi asusun raya ƙasa da ake kira 1mdb Hafsat na Muhammad kenan ta karanto labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla. Rundunar sojan Najeriya ta fitar da sanarwar wata nasara da ta samu na kashe wasu 'yan kungiyar Boko Haram tare da kubutar da wasu mutane da kungiyar ke garkuwa da su. Haruna Dauda na ɗauke da ƙarin bayani. rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta ba da sanarwar kashe wasu 'ya'yan kungiyar boko haram guda goma sha biyar a wasu farmaki da suka kai kan 'ya'yan kungiyar boko haram nan a yankin tafkin chadi a jiya sanarwar da ke dauke da sa hannu mataimakin daraktan hudu jama'a na rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole kanal unyema unwachuku da kuma ya aikewa manema labarai na nuni da cewa ɗunguwan jami'an sojan operation lafiya dole da kuma na ƙasar kamaru ne suka samu wannan nasara na halaka waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin goma sha biyar a wasu farmaki da suka kai a kan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin a kudancin yankin tafkin chadi wanda suka tarwatsa tungan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin a kokarin da suke yi na kawo ƙarshen raguwan 'ya'yan ƙungiyar boko haram a wannan yanki da ma ƙauyukan da ke arewacin borno ya ce rundunar sun fatattaki 'ya'yan ƙungiyar boko haram a maɓoyarsu bayan musayar wuta da suka dinga yi da maharan da suka hallaka maharan guda goma sha ɗaya a ƙauyen gomaran da ke yankin tafkin chadi a wani harin da suka kai kuma a wasu wuraren guda biyu sun fita fitattaki wasu yayan kungiyar boko haram a yankin firgi da maula dukansu a karamar hukumar bama da dukwa da ke jihar borno yadda nan ne ma suka fita fitattaki yayan kungiyar boko haram din suka kuma halaka wasu guda hudu rundunar ce ta samu nasarar garo wasu makamai da suka da single barrel gun guda ɗaya da bindigan toka guda da karamar bindiga da ake kira pistol kiran hannu da babura guda hudu da injinan ban ruwa guda shida da injinan ban wuta guda biyu rundunar sai ta kuma kame wasu yayan kungiyar boko haram din guda biyu da ransu sanye da kayan sarkin soja da ake kira kuma flag har ila yau sanar ya kara da cewa rundunar ta samu kubuto da wasu mutane guda hudu da mata talatin da uku da kuma kananan yara guda goma sha shida daga maboyar yayan kungiyar boko haram din inda suka yi garkuwa da su kuma yanzu hakan ana tantance su don a mika su ga hukumomin da ya kamata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. wai ka ji mutuwa mai soja. mutuwa mai To a gaida Haruna Dauda to daga Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda gwamnati ta bayyana takaicinta game da abin da ke faruwa da al'ummar zirin Gaza inda rahotanni ke nuni da cewa dakarun Isra'ila sun hallaka mutane lamarin da jama'a ke ganin yana da buƙatar shirya zama na musamman domin duba hanyoyin shiga tsakani. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. da yake jawabin taya al'ummar musulmi murnar shiga watan azumin ramadan ne firaministan nijar ya taɓo batun halin da ake ciki a zirin gaza biyo bayan kisan da dakarun isra'ila suka yi wa falasɗinawan da ke zanga-zangar adawa da matakin amincewa jerusalem a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila j'ai aussi une pensée pieuse pour les populations de la palestine Birjir Afini na cewa cikin yanayin damuwa tunanina ya koma wajen Falasɗinawa musamman waɗanda ke jirin Gaza inda a baya-bayan nan jama'a ke fuskantar rashin ragowa da rashin imanin irin da ɗan adam. Gwamnatin Nijar na baƙin cikin abin da ke faruwa da waɗannan 'yan uwa da muke matuƙar goyawa baya. a daidai wannan lokaci da suke fuskantar bakar azaba. Rikicin Falasɗinu da Isra'ila da daɗaɗɗiyar magana ce da jama'a ke ɗauka a matsayin wacce ke da nasaba da son rai. musamman idan aka yi la'akari da yadda duniya ke nuna halin ko in kula a kan kashe-kashen rayukan jama'a in ji ustaz malam haja kusa a ƙungiyar addinin islama ta alhisan mayan kasashe na duniya bisa su kasashen turawa ke shimfiɗa ba za su ji daɗi bisa su duk wani abu na, arziki na jin daɗi bisa kasashen larabawa ake samun shi maimakon su yi abin ga su yi gwaninta da shi su nuna cewa su ma in ba dai an ba eh, palestina lahiya ba arzikinsu ba zai taɓo ba sai zamanto sun ji tsoro me yasa suka ji tsoro saboda neman kujerar iko kurum kuma ga mu musulmi mu muka tabbatar da cewa Allah shi ke bada iko kuma Allah shi ke hakame shi ga wanda ya gada ba mutunta iyakokin da majalisar ɗinkin duniya ta shata domin kayyade faɗi da girman kowace ƙasa ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan kikaka in ji malamai hanyar da za a bi a warware wannan rikici cikin sulhu dole ne ita ce a komo a dibi asalin abin yaya yake yau duk ƙasashe in za a raba daidai bakin iyakarsu kasashen duniya ke gamuwa su zo su ce a nan ai asalin shi na wane ne kenan a tashi a bar shi a bawa ne sai in an ga akwai sulhun da za a yi cikin dan wurin da yake na wancan ne sai a ce to a yi sulhu kullum in kashi an ce a yi sulhu an san me abin mai dan a daidaita a zamna lafiya sai a yi sulhu to wanga sulhun da za a yi babu wani sulhu da za a yi a tabbatar ma eh, isra'ila da cewa wurin da take zamani na palestina ne ba nata ne ba saboda isra'ila ba ta da wuri aro aka bata to amma dan majalisar dokokin kasa honorable sa'idu amma na kiran jama'a su dukufa da yi wa palestinawa addu'o'i don fitar da su daga ukubar da suka tsinci kansu cikinta. Wannan abu yau mu addu'a kawai za mu yi Allah ya sauƙaƙe musu Allah ya kawo sauki wanga abu saboda ba su da mai kama musu sai Allah inda Amurka ka bude bakinta ta ce duk wanda ya kada ma wuri ka sa doka ban kara ba shi dala kuma ka ga masa su kada ba ina ka gane ya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar tafiya ba dawowa ba dan adam To a gaida Sallamu wani barma to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti hudu na safe. ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Alhaji Tijjani Tumsa, mataimakin shugaban kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa domin farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya. da 'yan boko haram suka daidaita alhaji tijjani tunsa zai yi kokarin amsa tambayoyi akan ayyukan da wannan kwamiti da aka baiwa wa'adin shekaru uku take yi na farfado da yankin na arewa maso gabashin najeriya a saboda haka ga mai tambayar farko wa alaikum salam to mece tambayar ka tambaya na shi ne mun samu sanarwar cewa an ware kuɗi domin raya wannan area ta north east to kuma ba wani abu da yake gudana ko kuma wanda muka gani a ƙasa a zahiri ko akwai tsarin bayanin da za mu iya samu domin mu gamsu cewa wannan hukuma tana ƙoƙarin farfaɗo da wannan area mu? To, ka gama tambayar taka? Eh, tambaya ta bata kare ba. <laughs> domin bayan mun samu magana bayani kan cewa kudirin farfado da wannan iriya tamu za mu so mu ga cewa yaushe za a fara kuma da wannan iriya za a fara kuma yaushe za a fara wannan ayyukan duka yana cikin tambaya ta malama. To bari malam Tijjani ya baka amsar. A na ji tambayar ta ce amma ina son san shi a wani gari yake. Yana Maiduguri ne. Eh a Maiduguri yake. inda aka soma wannan kwamiti na musamman na shugaban kasa president muhammadu buhari an kai kayan abinci lokacin da ake bukatar shi a shekara dubu biyu da sha bakwai wanda aka raba mutane ta fuskan nema da kuma sema na wannan jihar bayan haka a yanzu haka ma ana ba da treatment na asibiti a umaru shehu general hospital a kyauta saboda shi shugaban kasa a cikin wannan tsarin tashi ya kamata mutanen da suke wannan abubuwan gudun hijira su sami kiwon lafiya a kyauta to banda haka akwai mutanen da suka koma ba ma. su ma an taimaka da gina asibitin rama da makarantu da suke jan da kuma sake koyar da malaman makaranta da suke borno saboda a koma makarantu a ci gaba da koyarwa yara da ɗalibai wannan a jihar borno kenan a inda yake mun taimakawa kuma mutane da suke komawa garurukansu a ƙananan hukumomi kusan guda goma sha biyar wadda aka tabbatar cewa an sami zaman lafiya don su koma gidajensu sake gina gidajensu mun taimaka da kayan gini kuma mun yi kawance da wasu kananan masu ba da irin wannan agaji don su tabbatar da cewa haka din ya kasance a wannan fannin kananan hukumomin sun hada da sun gala man kanta goza biyu ta masak da dai sauransu saboda haka an suma wannan ayyukan da yake faɗin baya gani to bari mu je ga mutum na gaba mutum na gaba matso ka yi tambaya ko sunana ali muhammad ahmad dushi to a tambayar da nake yi wa so na yi wa mai girma alhaji tijjani kinta kashi kusan casa'in cikin ɗari na masu 'yan kasuwanmu waɗanda suke juya miliyan dari uku dari hudu yau ya koma hand to mouth hannu baka hannu ƙwarya kuma an ka lura abubuwa a north east baya tafiya kamar yadda ya sani kamar yadda Allah Ubangiji ya ɗaura shi kan wannan lamari tambayar da nake so ne mai ya za a yi a farko da 'yan kasuwanmu waɗanda suke a sanin kowa ne north east ana zuwa a je a siyo kaya tun daga turan mutane su zo su siyo kaya su tafi muna nan kasuwan mu na bunƙasa gashi nan yanzu sha'anin kasuwa ya dakushe mutane suna hali kaka na kayi wannan shine tambaya na farko to tambaya ta zo ba ajiya da kuma noma ta in cikin gari a cikin abin da ya kama borno state north east musamman borno ce ba inda aka yi noma na azo a gani mutane suna cikin wani hali da waɗannan su ne tambayoyin da muke son ya tambaya guda biyu. yawa wato ba bari malam tijjani ya baka ansa alhaji gare ka ka ji tambayoyin nasa ko. Mm-hmm. na ji tambayoyin nasu na farko dai wannan kasuwar ta maiduguri da 'yan kasuwa da suke borno ni ma a nan na jima ana kasuwar shi abu wato abin da yake faruwa shine wannan eh, abin al'ajabi da ya samu a borno ya rusa mutane da suke kasuwa ya rusa musu jari to abin da muke kokari mai shine za mu sami agaji daga wajen kashi da yawa daya akwai bank of industry wanda mun riga mun shiga magana da su yarjejeniya da su akan wannan kwamiti za ta ba su kuɗi kusan miliyan ɗari a farko sannan su kuma za su ba da nasu agaji don a samu a farfado da 'yan kasuwa da suke maiduguri bayan nan akwai wani kwamiti na leadership wealth wanda shi ma mun shiga yarjejeniya da su wadda za a sami karin jari wa 'yan kasuwa fiye da biliyan ɗaya kafin ka mm. bashi ansa game da batun noman nan wannan yarjejeniya da eh. kuka shiga da bank of industry dinnan idan aka samu kudin eh. su 'yan kasuwa din bashi eh. za a ba su a kan ruwa ko ko wani tsari za a bi wato akwai yanayi kala biyu akwai wanda kudin ya danganci yadda muka same shi akwai wanda za mu ba da shi kamar grant wanda in aka ba shi dan kasuwa ya kamata ne ya farfaɗo da jarin shi ba tare da ya bada kuɗin ruwa ba ya bada bashin ruwa ba sannan akwai kuma bashi na ruwan ma kansa wanda za mu yi iya wa 'yan kasuwa da suke bukatar irin wannan kuɗin hanya da za su samu wannan ire-iren kuɗaɗen. To game da batun noma fa? Game da batun noma wato abin da yake faruwa shine su sojojin najeriya sun karɓo wurare da yawa daga hannun boko haram amma ba za a iya zuwa a yi noma ba sai inda akwai zaman lafiya wannan shi yasa ake siyan kayan abinci ake kaiwa ake raba wa mutane kafin nan kafin su soma noma inda mahallansu suke wannan ne iya kokarin da muke a yanzu sannan wannan kokari kuma ya Eh, haɗu da shi tsari wanda muke da shi wanda muke kira buhari plan wanda zai iya ci gaba da ba wa eh, ƙungiyoyin duniya dama na cewa su kawo abinci sannan eh, a raba a inda ba a yi noma ba a inda za a yi noma kuma muna da tsarin sayan fertilizer iri da kuma kayan ta agaji har hatta ma kuɗi na agaji ma wanda za su yi noma kuma wannan abin muna yin shi ya kai shekara ɗaya da wani abu yanzu ta wannan fannin agajin wanda suke noma. abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jimmai ali ke fatar a huta lafiya. da la'agai da jimai albarkacin watan ramadan ga nasihar malamai assalamu alaikum ni ne sanusi ahmad kutama shi da azumi wato shi ne kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na cin saduwa da iyali tsawon huduwan alfijar zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na ramadan da ya kama haɗi zuwa ƙarkensa to wannan shine azumi wanda Allah ya wajabta wa musulmi wajibi ne matuƙa yana da lafiya matuƙa yana a gida ya wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda faɗar ubangiji shahar ramadan allazi unzila fil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-hudi wal furqan da kuma ya na amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku ku yi azumin nan domin ya ja ku zuwa ga jin tsoron Allah to Allah ya tabbatar mana da jin tsoron Allah ya sa wannan azumi namu ya tsarkake zukatanmu da halayenmu gaba ɗaya ya sanya mana karɓuwa a cikin ibadanmu da kuma addu'o'inmu assalamu alaikum To Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe, Najeriya ya ce Assalamu alaikum muri Amurka ku bani dama in ta daukacin al'ummar duniya murnar fara azumin watan Ramadan. Muna fata Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za 'yanta a cikin wannan wata na Ramadanu amin. sannan masu hannu da shauni dama ta samu wajen taimakawa talakawa da abinci domin samun tikitin gidan aljanna cikin sauki sai kuma sako daga aminu adamu malam madori da rabi'u da kwat dinari da umar baban yaya sabon gida a jihar jigawan najeriya baki daya sun ce assalamu alaikum murya amurka dan allah ku bamu dama mu yi kira ga 'yan kasuwa a kasar mu najeriya da ya kamata su ji tsoron allah kar su ƙara wa masrufi kuɗi su tausaya wa al'umma lokacin wannan wata na Ramadan. Allah ya sa mu yi mai amfani. Sai kuma sako daga Abdullahi Bashar kansila dirin daji jihar Kebbi Najeriya ya ce Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. gaskiya muna jinjina wa ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ga baki daya bisa namijin kokarin da suke yi a ko da yaushe na wayar muna da kai tare da sanar da mu halin da duniya take ciki muna addu'ar allah ya kara muku basira da sanin makamar aiki kuma ya kare ku daga sharrin masu sharri amin ramar hukumar taura jihar jigawa da aminu adamu malamdori da general buhari yahaya unguru baki daya sun ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka dogon tunani da gwamnati ƙasa ta najeriya ta yi na sake sayan kamfanin amfanin wutar lantarki domin wadatar da ƙasar da haske hakan ya yi kyau da fatan wannan tunani zai kawo ƙarshen ƙarancin wutar lantarki da muke samu a ɗaukacin ƙasar sako daga alhaji abbas mai da bakin kasuwa shaladi jihar Bauchin najeriya To a gaishe ka yanzu kuma ga Hafsat ta dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice sarfilu Koriya ta kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza a shirin da ake yi na taron da aka shirya yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban kasar Amurka Donald Trump bayan Koriya ta Arewa ta yi gargadin cewa watakila ta janye daga ganawar kan matsin lambar Amurka na cewa sai ta ga bayan shirinta na kera makaman nukiliya. Miliyoyin mutanen kasar Burundi da ke Afirka ta gabas na jefa ƙuri'a a yau a wani zaben da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba pierre nkurunziza har tsawon wasu shekaru sha shida daga yanzu zuwa shekarar 2034 mutane da dama sun tsaya a cikin dogayen layuka da ke wajen rumfunan zaɓe a birnin bujumbura da ƙasar baki ɗaya domin kaɗa ƙuri'unsu. Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak wanda inda aka fitan nan ko da wasa baya tunanin cewa hukuma za ta iya taba shi ya shiga halin tsaka mai wuya bayan da ya sha kayi a zaben da aka yi kwanan nan sai gashi yanzu kuma yana fuskantar tuhumar laifin cin hanci da rasha wanda 'yan siyasa da suka kada shi suka kada shi a zaben suka shigar da sanyin safiyar yau alhamis ne 'yan sandan malaysia suka afka cikin gidansa suna neman takardun da ke da alaka da zargin da ake mushi na cewa yana da hannu a wata mandahana da miliyoyin daloli da ta shafi asusun raya ƙasa da ake kira 1mdb ana dai zargin najib ne da laifin cewa ya taka rawa a cikin sata mafi girma da aka taɓa yi a tarihin ƙasar wacce ma'aikatar shari'a ta amurka ta yi zargin zargin cewa an saci makudan kudaden da suka kai dala miliyan dubu arba'in da miliyan ɗari biyar najib dai ya musanta duk zarge-zargen da ake mashi To madalla masu raro da nan anan ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rab McLean Nisar fil hashin gumal ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya sai mun sake dawo da karfe tar da rabi na dare. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe. Shirin matasa.